الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين السلام عليكم وبركاته الله وبركاته الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. Yan uwa na addinin musulunci muna godiya ga Allah da ya haɗa mu a wannan majalisi ko a wannan makaranta cikin wannan gari na Rijin Gidado domin taya dan uwan Muhammadu Aliyu a murna ta auren da ya haɗa wa walima domin a raya suna mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka muna yi ma mafatan alhairi mai wa yan uwan mafatan alhairi mai yi mallamin mu da sauran jama'a da uwaye da mata da maza fatan alkhairi na wannan gari kuma insha Allah subhanahu wata ta'ala mana Abu Hurairah Muhammad zai gabatar mana da muhadara wato wadda ita ga muhadara ta kunshi bayani game da arme da irin haƙoƙin ma'aura kamar abin da ya shahi miji irin haƙoƙin da Allah ya azami shi da haƙoƙin da Allah ya azaba mata wanda za su haɗu su haɗa wata masana'anta ta alkhairi Allah ya sa alheri da albarka cikin wannan aure Allah shi mu malamin mu jagoranci bisa ga karanta shi mu mu kuma ya karanta shi mu Allah ya sa mu yi aiki da abin da aka wada mu na mu shi gaba daya insha Allah subhanahu wa ta'ala malam zai ci gaba akan makallahu bismillah Thank <laughs> you. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kallata mana wannan haɗuwa daidai wannan lokaci don gabatar da takaitattar faɗakarwa da tunatarwa dangane da walimar ɗan Hamis Aliyu da ya samu albarkatuwa ta aure na faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma'aurarsa albarka da namu na sauran dukkanin wasu kamar yadda mai gabatarwa ce za a ɗan tattauna kaɗan game da abin da ya shafi muhimmancin aure da haƙoƙa ma'aurata Kayan komi muhimmancin aure sananne ne ga dukkanin musulmi dukkanin musulmi ba su shakka ko tantama game da muhimmancin aure da fa'ida aure arni yana tattare da fa'ida da alhari da albarka mai yawa daga cikin fa'idodin arni أمينة البكاوة كان كامل كيف أمينة البكاوة أكان صار مرجع جوية تجري أشكال الأمة أمينة البكاوة هو أن يأتي تجين إيالي مسلمي أمي هم يأتي تفاعل عدد دمجن كامل yan uwa na zumunta haka kuma aure hanya ce take ke samar da aminci a cikin al'umma kuma yana mafarin karuwar gidaje da garuruwa da shiyoyi kuma arme yana taimakawa kan dakushe shiririta ga wanda ya kama hanyar shiririta kamar yadda muka sani a lokutan baya har yau ma idan dattijai suka ga cewa mutum ya wara shiriri ta to sai a sabon mishi mata sai a gama su da to can da zabe da mata kila in ya sayi lagos wurin bai yana wata shi da bai dawo ba yanzu in ya san ya bar mata da ƙarya a na wata a kudin ya dawo saboda haka har yana taimakawa a kan kwashe shiririta ga masu shiririta kuma da an sha gwada haka kuma an ga amfani ne a takaice dai dukkanin musulmi da yake rayuwa a wannan yanki a cikin wannan bangare a bukatar sai an tsaya ja mai ayoyi da hadisai a kan muhimmancin hannu ko falala dukkanin mamman mun san falala arme da muhimmanci musamman a babban ni'ima da alheri da albarka ta aure duk lokacin da aka ce ga yarinya ta yi ciki gidan mijinta sai haka dangin uwa murna dangin uwa murna yan uwan miji da kowa an makwabta murna ɗaya amma yau yarinya da ba da miji don aka ci ciki gare ta to sai a ga duk mutumin kirki yana ji mata ciwo da uwayenta za a shiga cikin juyayi da damuwa ba a mamurna ba da labari ba a mamurna amur ba a so ba a kamna shirin da ya haifar ban abin nan muhimmancin hari inda miji an kai ciki ana ta murna ana ta faɗi in ba ta haihuwa ya rasu ta gudu su shiga wani gida wacce ta haihuwa su shiga wancan gida amma in ba miji ta haihuwa ana yawon wani haihuwa ba a yawon madahaya za a shiga cikin damuwa to wannan dai ya ishe musamman shi kai ne wanda ya shigo duniya ta hanyar aure tsakanin uba da uwa Ya da cikakken yanci da walwala a cikin al'umma amma wanda kadara ta gita shigo cikin duniya ta hanyar uwa ba uba to za a gashi bai da cikakken walwala sai ka gashi kamar ɗan kazan da an ka ƙasa ta hanyar ƙwan iska wanda ba na zakara ba zakara bai yaro da kaza ba sau da aka surkura a gani cikin al'umma don yana saunar da ya daga kai a ce kai da ma ba ka dawo ba in ma nure ke zauna komi kasai ta ce komi sai a ce ai ba su ba ne ba sai bakin ciki ya rufe shi kai ne in yi san haka kullum yana cikin tunanin bakin ciki sai ga kowa na da uwa shi wanda shi to kaga wanda sai ya kashe mu gane muhimmancin armi da kuma fallace da alheri da albarkacin zaman sa nema to amma kuma kar mu ɗauka cewa musamman samari arme wani lokaci ne ko wata dama ta ta shakatawa da jin daɗi kawai an kawo maka mata kai saurayi kawai abinda amanu arme ku zauna kawai zaman jin daɗi zaman sha'awa arme ibada kuma ibada mai wahala don tattare ke da haƙoƙa akwai haƙoƙan da Allah ya wajabta maka kai miji akan matar akwai kuma haƙoƙan da Allah ya wajabta mata ita matar waɗanda suke haƙoƙan ka ne Ito a wajen kaɗan daga cikin haƙoƙin da Allah ya wajabta ma mata ko Allah ya wajabta ma miji na mata sai haƙoƙan mata kenan wanda kai miji za ka bai na ɗaya kai haƙuri akan cutarwarsa. ka yaye mata in ta yi kuskure na biyu dole ne ka kare mutuncinta da karamar ta ka kula da tarbiyyarta na uku dole ne ka karantar da ita ilimin addini na lalura ilimin arwala tsarki arwala sallah hukunce-hukuncen haihuwa biki da makamantar dole ne ka dage ka cewa ta haifar sallah sani na cikin haƙƙinta ba ta dama ta ziyarci mahaifayyanta da danginta ko makwabtanta gwargwado bisa ga abin da aka zin da shari'a ba tare da faifayewa ba har a wuce haƙi da sharaɗinsa su turtu kai ta yi ta irin ta banjamanci ko irin ta ko sa turare ko cewa kuɗa da maza kakka ba ta dama ta zama mai sauraren waƙe-waƙe ko mai kallace-kallacen wasanni filafilai wanda zai shiri ce ta daga abin da ka amfani ta a duniyar ta ba bale lafiyarta haiwa daga cikin haƙƙin mata a kan miji kai ya watsa a sirrinta kai ya tona a firinta kai ya ambaci aibinta wani idan allah ya haɗa shi da abokiyar zama da zarar ta aikata wani abu wanda ba daidai ba game da shi duk sai kowa ya jira to yana cikin haƙƙin mace ka yi ƙoƙarin magance matsalolin ka tsakanin ka da ita sai in ya faska ka jiyar inda ya cancanta a jiyar da nuhin gyara ba kai ta watsa asirin matarka ba kai ta tona asirin matarka a cikin bainar jama'a kana kasa ta kana tallata to wannan bai dace bai da cikin haƙƙinta kada wato ka tona asirinta ko ka rinka barbaɗin ayyubanta a cikin al'umma abu na bakwai tana da haƙƙin ka neme ta shawara ga al'amura don annabi sallallahu alaihi ya kasance ka nemi shawaran mata ne abinda za ka tawaye shawaran mace ko in ta yi kyau aka ni ko in ta yi kyau aka ka na wannan ba a ta ba an sa shawaran mace ko ba a ta shawarar da mace ta bai an sa da wanda ya zama duk abin da mace ta baya shawara yi zai yi da wanda bai ba bai yadda da shawaran mace duk ɗaya suke duk ba su yi aikin hankali ba duk ba su yi aiki da ilimi mara mara da girma rayi da baban liman bello Allah ta kan kuɗa kai a ka ba mace shawara amma idan ta baka shawara ka tsaya kai nazari da yawa mace da da yawa mace da za ka ba da shawara kuma shawarar da zama ta wata shawarar mace ta ma shawarar namiji tana iya ba da shawarar da ita namiji kuma tana iya ba da shawarar da ba daidai ba kamar wadda ko namiji yana iya ba da shawarar da ba daidai ba saboda ka ba don tana mace ba kawai ba a shawara da ita a aka iya shawara da ita amma a ɗauki abin ɗauka a aji abin ajiyewa kamar wadda ko namiji ko ya girma wani hukumi in ya bada shawara ba kai tsaye za a ɗauka ba sai an jinjina an ga tatancinsa sana a yaƙi da ka saboda haka cewa ba a shawara da mace kukuri sannan kuma cewa duk abin da mace ba da shawara a ɗauka kawai kai tsaye kuma kukuri sai dai ka zama tsaka tsakiya nan sallallahu sulama ya shawarci mata ne ba so guda ba ya ba mace shawara kuma ta ba shi shawara shi a lokacin da annabi ya ɗauko harama umra shi da sahabbai ne suka zo hudaybiya mushrikan makka suka hana su shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi da shi koma ya warware wannan harman ta umra shi da sahabbai ne amma sahabbai saboda damuwar da suke ciki annabi ya ce musu kowa ya taya ya aski a warware wannan harma mu koma gida sai suka iya aski yau suka aski gobe suka aski annabi da ta su yi ba su yi ba saboda suna cikin damuwa sai da shiga cikin gida ko kuma ba cikin gida misali inda aka yi wa mata ne ronwa haka tun da cikin daji na tsakanin maka da madina ya kuka da maka kudai biya sai ya ba umu da mashawa. ga shi ya ce su yi aski ba su yi ba sai ta ce tokin kana so su yi aski abin da ba da sai yanzu ka heta ka zauna cikinsu sai ka kire wani ka ce ya aski ma kanka da yi askin nan za a ga sun sai ko annabi ya kai sai zo na kire wani ce mai asiye mai daga nan haka da sai kuwa tashi ya asi shawara wa haka yana shawara mace matsala a gani a gani don haka ga ba a ta ba abin shawarar mace dongorongon kuma ba a ta kuma dongorongon mutum ya zama kawai ga shi namijin hajiya duk abin da ba zai tace shi shiga biya in mutum namiji zama duk abin da ba zai tace shi shiga biya a kaga ya zama maza maza ba namiji ba in kuma ya zama abe ba mace shawara da wacce a ke ta cira ba a ba mace shawara ko ba a shawara ta kuma shi ko jahilci na kuskure saboda ka ba za a ƙi ba da shawarar ba kuma ba za a ko kowace iri tabbai ba sai dai a tsaya a zaɓa a jinjin na bakwai mace na da haƙƙin ka neme ta shi ne kan wadda takwas mace na da haƙƙin ka koma wurinta bayan sallar ishari. abinda muka yi wurin masu shayi da ɗan waje wurin hira ga gama ya kai ƙarfe goma kare sha ɗaya wani har sha wani abinda an haƙƙin mace da an yi in ba wata a ta same ka ba wadda sai ka an gama abinda a haƙƙi ka shiga wurin ka da haƙƙin da an ƙara ka zo ka abin nan ka rage mata mata kewa na samun matsala ƙila yana namiji shi ba matukar koma bayan isha'i ita ko kana nan cikin gida har da ingilan karona ka shiga cikin daki ka zauna ba isha'i ta koma cikin gungun mata kowa da kujera ta ana hira ta rabu da kai haka ya awa biyu cikin daki zugon zoro to kaga gobe an kake wurin mai shayi ba hasu da Ka kaga ita ta jake eh to amar da haka dai a gyara ka fara gyarawa sannan ka kira ta zuwa ka ta gyara sai ku gyara irin hira hira da kuka yi dan waje zauren garka wurin mai shayi da makamantar su gaskiya da tsarin mutunci ba da ne abinda asawa ba da an gama sallar shayi ka shiga wurin matarka tana da wannan haƙƙi a kanka abu na tara tana da haƙƙin ka yi adalci tsakaninta da ƴan zaman zamanta in sun yi kuɗi wanda Allah ya hore wa mata biyu to dole shi ya adalci su wannan adalcin ga abin da ya shayi abinci da abin sha da sutura da wurin zama da kwana da mu'amala da kwana gabare dole ka yi abinci kakka bambanta wata da wata amma abinda shari'a ta hana a bambanta amma abinda dole sai an bambanta ai sai an bambanta dole misali ga guntuwa ta in yaji za ka tsowa yaji hukusun sun ishe ta waccan ko doguwa ta sai ka tsowa ta yaji shidda to ɗinkin shadda za a yi musu mai na'ura wadda ya guntuwa ta an da kurkula ya biyu wasu ne ta wadda doguwa ta zuwa da sai a ɗaya wata yadi shida to in ka so ba gadi shida ka so ba gadi wadda ka mata ko ka bin madawa bambancin da shari'a ta hana kai kakari daidai kake tsawon haka ba daidai kake saboda wacce an kai mata yadi shida an yi annobazaranci wacce an kai mata yadi hudu ba su isa ta yi da rakwabci saboda haka nan kowa sai a yi mai daidai shi irin wannan ba a gane bambanci na ko kuma misali ina a ce ka shiga ɗakin wagga ka minti goma ka haito gobe a ce ka shiga ɗakin wacce sai ka minti goma ƙila misali a ce a yi sallar azur sai ka shiga gida ka shiga ɗakin wacce ka yi minti goma gobe da an kai azur da ka shiga ɗakin wacce sai ka yi minti biyar wannan ba rashin adalci na ba ba a nisa da shi don babu kayyade maka na minti suka da zakai ila dai an dace na nan ka minti goma kai ba ko nisa ba kai ba don wata mutum na eli sai ta ce ai da ka shiga nan mintin ka kaza amma yau da ka shigo nan mintin ka kaza kuma haka ba to kaga wannan bai cikin abin da Allah ka kama kai matsawar ba da niyya kai ba da nihin musgunawa kawai dai an ci karo da haka ne kawai ya kasance kamar misali a ce rakwana wannan ka shigo cikin gida na ranar sau goma amma ranar kwanan wancan lalura ta kama ka shigo gida so goma sha biyar to zai da ce ai jiya shan goma ka shigo cikin gida yau ko so goma sha biyar don haka ka kara ma wancan biyar ta yana yawa lura ta same ka jewa ta same ka yawa yana yawa da ta same ka yawa ta same ka jewa ila an gani misali ko mhm. to irin wannan duk ba a cewa bambanci ne na rashin adalci amma ka ba wannan abinci ka hana ma wancan abinci wa wannan sutura ka kiwa wancan sutura Ka ga wannan zalunci na ƙara ka kwan ɗakin wagga ka kiwa na ɗakin wagga wannan zalunci na ƙara Allah zai kama ka da shi kuma ranar alƙiyama duk wanda ka gani karkatacce shina taya shina sa to wanda adda mata juna ya fifita guda bisa guda bisa ga zalunci haka zai tashi ranar alƙiyama haka zai hau kira wa iyazu billah Allah ya kare sai haƙoƙan maza kan mata maza suna da haƙƙi akan mata na ɗai wajibi ne mace ta tsare mutuncin mijinta da dukiya ta da ƴaƴa ne da sauran sha'anin gida ne ta ci wa mijinta mutunci ta yi almubazaranci da dukiya ta ɗora ‘ya'ya ne bisa ga tarbiyya da bata dace ba abu na biyu namiji yana da haƙƙi akan mata ta yi ta yi mai ƙawa ta yi mai murmushi ta dai hanyoyin da za ta karkato shi zuwa gari ta don ta samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala na uku ta nazarci ɗakinta kattarin ƙaita tana yawo tana waga cikin shiya ta yi nan ɗi ta yi nan ɗi kattai ta sai da izini ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa ƙarna fi buyuti da ta yi kulli na hudu kattai izinin wani ya shigo cikin gida ne wanda bai son shigo duk da mace ki san cewa mijinki bai son ganin ta cikin gidan to kake ba ta dama ta shigo cikin gidan na biyar kace azumi sai da izini ne inna na ne in na farilla na haƙƙin Allah ya gina shi haƙƙi dole ya azumin farilla ko yana so ko amma amma hila ba za ta yi ba sai ya yi sai ya ba ta izini dada ba zai hita zuwa wurin buki azumin nafila an zaki bauta ma Allah na zaki sai ke tambayi mijinki in bai da ba ai to ba dan yake zaki na wurin buki ko yin yin amarya ko yin yin an goye ke baki zuwa ana kwatanta su da azumi to azumin baki na nafila don lada sai ke tambayi shi ya yadda in ma bai da baki ke laifi zunubi za a baki to ba dai zuwa yin buki ko an go ko makamantar na shida miji yana da haƙƙi akan matarsa ka taimai waɗe da abin da ta ba shi na dukiyarta ka taimai waɗe ka ce ai wata rana na ya ma kaza ko ainihin ya ma kaza kuri na wata kamar wanda shi ma bai kamata yawan mara sai waɗe ba dukkanin musulmi ma waɗe haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa allazina amanu da tubtilu kun bilman ne wal adha ya ku mu'minne kada ku bata sarƙa da ku gabatar da faɗe da cutar da wanda kuka ba abu na bakwai ta da kaɗan ta gamsu da abin da aka samu kasta ce ita ba ta yadda da kaɗan ko kuma abin da bakin abin da aka mijinta bai ishe ta ba ta ɗaga idon ta zuwa dibin abin da an makwabta kasta yi wannan ta yadda da kaɗan ta gamsu da abin da shi mijinta ya samu a yi hankali radda ya samu gari a ci gari radda an samu shinkawa a ci shinkawa har wata rana kila ma a samu ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala ta liyon tatlu sa'atin min sa'ati mai yalawa ya ciyar daga yalawa tai wa man qudira alaihi rizqahu wanda aka tawaye ma arzikin sa falyun tik mimma atahu Allah ya ciyar daga abinda Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma Allah bai kallafa mare sai abinda ya bashi amma kana da kai ko kake basuwa to kai haramun kuma ka kitta kakka ga hadarin addu'an mala'iku kamar wanda muka faɗi kwanan baya a wannan wani insha abu na takwas miji na da haƙƙin ki tsaye da tarbiyyar ƴaƴa ne tarbiyya ta magance da tarbiyya ta aikace don wasu maganganu da haka ji yaran na faɗi ga tsawon su kai in ki san me yawan rantsuwa wallahi wallahi bari wallahi billahi lazi to za ka samu ɗiyakki da ɗan ɗan shi na yawan rantsuwa ne saboda ga yake gajiyar rantsuwa duk da iska ya bugo ta yaranci shi ma zai tashi haka duk da iska ya bugo ta yaranci sai ke koya mai ɗabi'a banza wallahi tallahi billahi da zina rance da Allah kakka in za ki hore ne sai ki rance da Allah in za ki hana ne sai ki rance da Allah to wannan kuskure to kakki tarbiyyanci yaya tarbiyya wanda ba ta dace ba gaba ki san magana da kika wani gaba ki yake ƴaƴanki eh? yanzu wanda an da yarinya mijinta ya shigo cikin gida ta kyale shi shin ta koya ma yarinyar nan za ta alƙali miji ko wata koya mata ba amma tana tana shigowa ya yi sallama ta amsa sannan da zuwa mai gida yan wani abu gari ta amsa eh ta ɗebo mai ruwa ya sha shin ta koya mata ya gani ko wata koya mata ba kila ma ɗan faɗa kai mata ta yi shu ba ta ca ko ƙala ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa shi da kai ne iya ji an yi shu ba a kan kamar jiki ne ka mutuwa sai ya bari ta koya mu da yannan in miji ya kwaɗi ta waɗi miji shi waɗi ta waɗi ta waɗi ko da koya mata ba ba ta koya mata ba don ta ga da ubanta na faɗa shi ko ta sai amma yana waɗi kina waɗi yana waɗi kina waɗi ga ɗayan ku to ke koya musu su ma an zo ka ta gida ta ba ku da daidai ne to ke ke ci amana ku dan ke an zuba gaba ta hanya to a takaice kan a koya ma yara mugunyar tarbiyya ta magana da ta aiki ko makamancin wannan ke koya ma yaranki wato ladabi na kirki da fita wadda ta dace da mu'amala da manya da ƙanana da na kusa da nesa irin mu'amalar ta dace don su tasa mutane masu kirki masu muruwa a cikin al'umma ki samu lada a wurin Allah subhanahu ala. abu na tara ki kyautata mu'amala da mahaifan mijinki da dangi ne da makwabta ne miji yana da haƙƙi akan mata sai ta kyautata mu'amala da uwaye ki girmama uban mijinki ki girmama uban mijinki ki ɗauki uban mijinki ɗai da ubanki Uban mijinki ɗai da uwarki wannan haƙƙin mijinki ne a kai kuma da haka za ki samar da dangantaka mai kyawun tsakanin ku in ya fahimci kina mutunta uba ne to shi ma zai mutunta ubanki in ya fahimci kina mutunta uwa ta shi ma zai mutunta uwa aka san haka kuma aka san haka to dole na ki kiyaye mutuncin mahaifa ne haka dangi ne irin yanne ne a gida kanne ne da sauransu haka har ma makwabta kada ke nake ci mutuncin wani makwabci daga cikin maƙwabtar mijinki da yan kiya haka ke kada mutuncin mijinki to kiyaye da wato abin nan kowayen shi mijinki ya yi haƙuri da irin ɗan abin da aka samu wani lokaci ana ai samu uwan miji ita kuma wata hitinanna ana kyautata mata amma ba ta gode ba ko wata uwan miji ya an ka aza mata tsoka hudu ƙashi guda sai ta canja tsokan na hudu ko ta koyo sai ta gire ɗan da ta gwada mai ƙashin nan guda ta ce kaga abin da an ka azo min ko bai tsoka hudu an ka azo mata ƙashi guda ba biyar ba kenan to sai ta yayi tsofaffin nan guda biyar ta koye ta kire ɗanta don ta gama shi da mata ta ce ka gari duk an kai ciwo gidan gaga abin da aka bani ɗan ƙashi guda ta ɗauko haka ta miƙa mai shi ko kaga in bai bincike sai ya ɗauka haka an kai sai ya ɗauko shi kai tsaye in bai annaba ba sai ya lalace tsarin zamantakewa ta da mata ne akwai irin waɗanda an ka jarba da wannan ɗabi'a ba su gode ba wasu ma suka takarar wato matan ɗiyansu ba'a ko su zama sun ɗauke su kama ɗan kishiyoyi su kuma wannan su ji tsoron Allah su gyara kuskure ne ita ko mace ta zama ba ta ba uwan miji haƙƙinta in ki yi abinci irin wanda ya kamata ki ɗiba mata ba ki ɗiba mata in ki yi hura irin wanda ya kamata ki bata ba ki bata in ki dama abinci ke san tsohuwa ta ba ta da haƙura ki samu goma goma ƙasa ki aza mata ya ke ci amana Allah to wannan shi ma kuskure na sai a gyara abu na goma shiruha asirin mijinki shiruha asirin gida ne musamman asirin shimfiɗa dole na mu shiruha asirin mijinta kakki tona asirin mijinki yi ƙoƙarin kare asirin mijinki musamman asirin kaɗaita kakki zan gida ba labari halin mijinki kowane kuka da mijinki wawanya ke zama dabba hmm? to haka da. A annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata daga yau wannan kuma ya haramta kuma ya faɗi cewa laifi ne mai girma kuma sakamako ne shi da muni a wurin Allah subhanahu wataala wanda da annabi ya faɗi haka mata suka ce lalle mukan yi haka kuma su ma maza sukan yi haka duk suna yin wata. Da haka duk mu tsoron Allah mu gyara abu na goma sha ɗaya kakkice ya sake ki babu li babu la duwa da rigima ta yi tsauri duwa da sabani ya kasura kakkice mijin kike sakanni kai sakanni kakkice haka nan manzo Allah ta duk wanda ta roƙi mijin ta sake ta babu li babu la to haramun na ta ji kamshin aljanna ko kamshin aljanna ba ta na goma sha biyu kakke yaudare shi duke hatai ki ɗibi abin ne ki sayar ki zubin adashi ko ki ɗibi abin ne ki yi almubazzaranci da shi ko ki biya ta bukata za ki da aba aza ba Kama ki yi buki go haramun na ko kuma ɗungurungun cin amana ta ta hanyar shigo mai da wanda ba na ba mace na da miji ta ta waje ta sadu da wani ta samu ciki da wannan kuma gata da miji ta haifar ma mijinta wannan ɗan da ba na shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mace ta shigo mu mutane da ɗan da ba na su ba haramun na ta ci ƙarshen aljanna a alkiyama ba ta da ko ƙarshen aljanna na sha uku kakki nisanci mijinki da daddare kakki ƙaurace mai a shimfiɗa ne kakki yi ruwa da haƙƙi ne wannan yana kare wato garkuwa aure da a keto irin wannan hali to arminki ya kama hanyar ɗaukar rai da nan sai mutuwa na goma sha hudu a ki yi ƙoƙarin sanin abin da mijin kika so da abin da mijin kibe mace mai hankali mace wayayya ita ce wanda ka ƙoƙarin da san mi mijin ta kaso mi abbe su in ki san irin abubuwan da ya kaso shi kenan dama hausa na ta aika san halin mutum bai kwaro ka to ke san abin da ya kaso sai ki wanda ki san bai so sai ki bari sai a zanna lahiya saboda haka shina cikin kwarewa ta zama arme da gwanewa da fasaha da lura da wayewa mace ta yi ƙoƙarin gaggano irin abin da mijinta ka so ta yi ƙoƙarin kuma gano abin da bai so abin da ka so abin da ya ka so ka yi abin da bai so ta bari sai a samu wato dacewa daidai da daidai to mace mai wayo kenan wannan shi a halinta za ta zama mace mai ƙoƙarin samun kusanta ga mijinta ta hanyar kyautatawa da kuma aikata abinda yake so da barin abinda bai so da sha Allah subhanahu ta'ala da ke walima ce kuma akwai uzurra da abin da ne kamata mu tsaya saboda bai kamata a ja mutane da yawa tun da lalura walima ta a ci abincin walima kawai a yi fata alheri ga wanda ya arme sai kowa ya wuce da wajen yanzu goma tsoron kwata muna roƙon ɗan abin da an a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ɗan abin da mu karanta Allah ya ba mu iko aiki da shi kure Allah shi ya yi mun Allah ya sama al'amarin mu albarka ya gyara al'ummar mu musamman samarin mu Allah ka hore masa mari abin da za su yi amin Allah ka ba ƴan mata da zaurin ne maza masu albarka mata masu cikkunan mu na musulmi Allah ka shi su lahiya ka ba iya masu albarka masu mata Allah ka ba su abin da sun ka ba ɗauki nauyin haƙƙin da Allah ka ala musu na matan su kuma mata Allah ka ba su iko su yi musu tsara Allah ka gyara al'amuran mu gaba ɗaya ka sauran amuna Allah ka ba mu da salahiyar mu lahiya ka gafara mu mutum mu Allah ka sauka mu da al'amuran Allah ka yaye mu dukkanin damuwa subhana rabbika rabbil